This is the voice of America. The following program is in Hausa. Yanzu haka sashen Hausa ne na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yake muku magana ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol a dogon dutse ko kuma niyya a birnin Kwanni duk a jamhuriyar Nijar. masu rediyo a kan mitoci 22 da 25 a kan intanet kuma voahasu.com ko sashen hasu.com. jama'a masu haru assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sunana bello galadanci ina tare da sahabi imam aliyu muna fata kun lafiya yau lahadi 8 ga watan agusta za mu fara da kanin labaran duniya a afghanistan kungiyar taliban ta dauki alhakin kai wani mummunan harin kunar bakin wake a gundumar kundus da ke arewacin kasar prime minister iraki ya ba da shawara a kawar da mukamman mataimakan shugaban kasa da na kuma na'iban prime minister a zaman wani jerin matakan sauye-sauye da zaman rage cin hanci da rashawa yau lahadi ya cika shekara guda da wani dan sanda ya harbe ya kashe wani matashi bakar fata wadda ba a dauke da makami mai suna michael brown a ferguson a jihar missouri to allah ya sauke ana ta ci gaba da tsokaci gaba da kama ludan shugaban muhammadu buhari a najeriya ina tabbatar maka in ya kuskure kaɗan ya ce zai matsa akan wasu abubuwa akwai wannan batu za ku ji shi dan anjima sannan rundunar sojin najeriya ta mayar da martani akan harin niger delta na baya-bayan nan cewa harin da aka yi bai da wata ma'amala da ah, za ku ji shi ma wannan batu dan anjima sannan grace za ta kawo shirin bishara amma bari fara cikakkun labarin duniya jama'a assalamu alaikum a afghanistan ƙungiyar taliban ta ɗauki alhakin wani mummunar harin kunar bakin wake da mota kwana ɗaya bayan wasu jerin fashe-fashe da ta kaddamar a kabul babban birnin ƙasar inda aka halaka fiye da mutane hamsin ciki da kewayen birnin a cikin wata sanarwa da ta aike wa muryar amurka ƙungiyar ta taliban ta ce ita cike da alhakin wata fashewa da ta auku jiya sabar a gundumar da ake kira kanabada da lardin kunduz da ke arewacin ƙasar jaman ƙasar a bayani da suka bayar yau lahadi sun ce yawan waɗanda suka mutu sakamakon harin ya haura zuwa da tara. galibin waɗanda suka mutu 'yan rundunar mayakan sa kai ne da suke samun goyon bayan gwamnati a halin yanzu mazauna kabul babban birnin kasar suna firgice ba mummunan harin ta'addancin tun bayan da taliban ta tabbatar da kungiyar tana karkashin sabon shugabanci ba mutuwar shugabanta mulla muhammad umar ƙungiyar ta dauki alhakin tura 'yan kunar bakin wake uku zuwa wani sansanin sojin amurka na musamman da ke kusa da babbar tashar saukar jiragen sama da ke birnin kabul farar hula takwas 'yan kwangila da sojin amurka ɗaya suna cikin waɗanda suka halaka a harin da aka kai Firaministan Iraki Haidar Al-Abadi ya ba da shawara a kawar da mukaman mataimakan shugaban ƙasa da na na'iban firaminista a zaman wani jerin matakan sauye-sauye da zumar rage cin hanci da rashawa da kuma inganta harkokin gwamnati. A yau Lahadi ne Mr. Abadi ya ba da wannan shawarwari bayan ya ba wato bayan 'yan ƙasar suka kwashe makonni suna zanga-zanga kan zargin almubazzaranci da kasa samar da kayan more rayuwa kamar wutar lantarki. shirin ya buƙaci kawar da gurabun mataimakan shugaban ƙasa guda uku wadda zai hada da da mutumin da ya gada nuri almaliki hakan nan shirin zai kawo ƙarshen ware wasu mukamai domin 'yan jam'iyya da kuma mabiya wata aƙida shirin zai kuma rage yawan masu kariya da ake baiwa jami'an gwamnati tilar majalisar dokokin ƙasar ta amince da waɗannan matakai kamun ya zama doka majalisar ministocin ƙasar ta bayyana goyon bayanta kan wannan mataki a zaman da ta yi a yau lahadi tsohon firaminista nuri almaliki wadda yanzu mataimakin shugaban ƙasa ne da kuma takwaran aikinsa usama alnujefi duk sun bayyana goyon bayan su kan wannan mataki baya ga zanga-zangar da aka yi shugaban malaman addinin ƙasar ayatollah ali sistani ya yi kira ga firaministan al'abadi ya ɗauki ƙarin matakai domin yaƙi da cin hanci da rashawa yau lahadi ya cika shekara guda da wani ɗan sanda farar fata ya harbe ya kashe wani matashi bakar fata wadda ba a ɗauke da makami mai suna michael brown a ferguson cikin jihar missouri al'amari da janyo tattaunawa a duk fadin ƙasar kan yadda 'yan sanda suke amfani da ƙarfin tsiya musamman kan tsiraru jiya asabar mahaifin matashin wadda shi ma sunansa michael brown amma babba ya jagoranci maci a tsakiyar birnin ferguson din zuwa wuri da wani dan sanda farar fatan ya harbe ɗansa mataki da ya janyo zanga-zanga a sassan amurka masu taya alkali yanke hukunci dai basu tuhumi dan sandan da ya kashe michael brown ba michael brown babba ya ga manema labarai jiya sabar cewa yana aiki domin ganin ba a manta da yadda aka kashe ɗansa ba ta wajen taimakawa matasa da iyayensu ya ce abin da ya faru da ɗansa ya farkar da mutane da dama a amurka baya ga zanga-zanga da kisan Michael ɗin ya janyo hakan ya haska fitila kan wasu wato kashe-kashen bakar fata da 'yan sanda suka yi da suka hada da zargin da ake wa wani ɗan sanda da kisan wani bakar fata a jihar Carolina ta kudu cikin watan Afrilu sai dai hukumomi a jihar ta Carolina tuni suka tuhumi jami'in ɗan sandan da laifin kisa. Michael Brown babba ya ce goyon bayan iyali da danginsa ke bashi shi ya bashi karfin gwiwar ci gaba da gwagwarmaya kan kisan na ɗansa. labaran duniya ke sauraro daga nan sashin hausa na murar amurka a nan washington dc har a yau lahadi ana ci gaba da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a kudu maso gabashin china inda ragowar mahaukaciyar guguwa da aka lakaba suna sodelo ke ci gaba da shiga cikin ƙasar china tsantsa wacce ta janyo ambaliyar ruwa da kashe mutane akalla goma sha hudu duk da cewa karfin guguwar ta ragu duk da haka ta fi fatattakarar lardunan fujiyan da kuma zaijiyan ta kashe mutane takwas tare da janyo zaizayar kasa, ta karya gofofin wutar lantarki mutane yanzu fiye da miliyan ɗaya ba su da wutan lantarki hukumomin ƙasar suka ce an kwashe mutane fiye da dubu mai tanda hamsin daga gidajensu jiya asabar guguwar ta ratsa ta kasar ta, ta yankin taiwan tana juyawar kilomita 160 cikin kowane sa'a ɗaya. ta yanke wuta a gidaje miliyan uku ta tuge itatuwa da ta watsar da su kan tituna jami'a taiwan suka ce guguwar ta kashe akalla mutane shida cikinsu har da wata mace da yarta yar shekaru takwas da haihuwa yau lahadi sojoji da masu aikin agaji tare da karnuka masu iya gane inda mutane suke binne cikin baraguzai suna cikin wato kuma cikin turbaya domin ceto mutane da watakil suka makale. Isra'ila ta ɗauki ƙarin matakai na tunkarar Yahudawa masu tsauran ra'ayi yau Lahadi ta kama wasu da ake zargi a sassan 'yan share wuri zauna na Yahudawa a yammacin kogin Jordan. Ta yi wa wasu sanannun tsageru biyu ɗaurin wato a wani mataki da ya baiwa hukumomin ikon ci gaba da tsare su na tsawon wata shida ba tare da an gabatar da su gaban doka ba yan sanda suka ce samamen da suka kai suna da nasaba da matakai da suka wakana a yammacin kogin jordan sai dai sun isa ba da bayanan yawan mutane da suka kama a halin da ake ci kuma ma'aikatar tsaro ta isra'ilan ta ce wani da ake kira mir etinga wadda jikan wani limamin yahudawa ba amurke mir kahan mai tsatsauran ra'ayi da kuma evitar solomon yanzu an tsare su saboda zargin suna da hannu cikin kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi cikin makon jiya ne aka kama su ministan tsaron isra'ila moshe yalon ya sa hannu kan wata doka da ta amince da tsare wani mutum na uku da ake zargin mai tsatsauran ra'ayi ne baki da labaran duniyan kenan daga nan sashen hausa na murya amurka washington dc jama'a ina ra'ayin jam'iyyar pdp mai adawa a najeriya da ma apc mai mulki game da kamun ludayin shugaban muhammadu buhari ƙasa da watanni uku bayan ya kama aiki ga wakilin murya amurka nasiru adam kaya a birnin abuja najeriya Mairo juna martani na ci gaba tsakanin jam'iyyar APC da ta amshi mulki da PDP da mulkin ya sulube mata kan kamun ludayin gwamnatin Buhari. Never in the history has a president made such a divisive Har yanzu kakakin PDP Olisa Metu da mukarrabansa ke cewa an sa shi a gaba saboda kare muradun PDP na nuna APC da shugaba Buhari sun kasa saita mulkin Najeriya. A 'yan watanni biyu da kwanaki tun amsar mulkin 'yan rajin kare APC irin su injiniya Kailani Muhammad na ganin Buharin ya fara kawo sauyi. Ba na yi aiki da npc ba ko yau din na yi magana da wari akwai wanda suka biya tiket lokacin refinery ta zo ta mutu to yau gashi nan sun fara ɗaukan products port harcourt haka an gyara refinery kaduna yanzu amma tun da ba gurɓataccen mai wanda ake da shi reserve in suka yi amfani da shi kaga wajen kwana hudu biyar nan gaba sai a sake dawowa ƙasa to in aka samu mutane na kwarai bayan da za a yi a sai da kayan gwamnati shin refineries sun nan ba su aiki ne da amma saboda an zo an samu mutane masu wawura yanzu ka duba bacita sugar company sunti company kamfanonin nan wanda suke kwara kano kaduna wari port an sai sun kashe yanzu na fatan wannan gwamnati za ta tada su kuma a dawo ma da talakawa kamfanoninsu a sa mutane na kwarai sunana aminu yakubu madaucin bakori yau dan najeriya yana da kamashi magana zai ce maka canji gaskiya duk abin da yake na in akwai rashin gaskiya a cikin yana tsoron kai rashin gaskiya a nasa bangaren tsohon mai taimaka shugaba Jonathan kan masarautu Barayin Bauchi Sunusi Baban Takko na ganin Buharin zai iya nasara amma ko sai ya kauce wa tsananta binciken jami'an gwamnatin da ta shuɗe. ya daina duba baya yana ba da kansa wahalan sai ya bincike wani sai in yace dole sai kowa an bincike shi kowa sai abin da ya kawo duk wanda ka sani a ƙasar nan babu wanda ba za a kama ba babu wanda ba za a same shi da laifi ba sannan ina ganin inda kawai zai ɗan gyara kenan amma na tabbatar maka hankalin ɗan najeriya so mu kwanciya domin ana jin tsoron yanayinsa kuma ana ganin mutum ne mai adalci kuma mai son najeriya kuma mai son ya aiki ma wannan ƙasa tamu. kana ganin jam'iyyar ku ta pdp a irin wannan tafiya da ake yi in Allah ya kai mu 2019 za ta iya farfadowa ta yi takara ta iya amshi gwamnati ina tabbatar maka in ya kuskure kaɗan ya ce zai matsa a kan wasu abubuwa to 'yan jam'iyyar apc ɗin haka za su gudo su dawo jam'iyyar pdp su kuma sake karɓar mulki su sa kuma irin wanda suke so ko najeriya tana so ko ba ta so amma mu a gunmu muna son zaman lafiya a najeriya muna son ci gaban najeriya ba za mu so a dinga samun canji cikin ɗan ƙaramin lokaci ba mai masu shari'i kan lamuran yau da kullum ke cewa ne kan mulkin Buharin. Ga ɗaya daga cikinsu Nasiru Gambo Malumfashi. Ko ina yanzu sakon canjin na ya kai saboda yanzu duk inda zaka je na ofishin gwamnati yanda ake abubuwa a baya can yanayin yanda ake yanzu yanzu ya canza saboda tsoron me za ta je ta zo. Da yawa dai sun yi bakan kan sharhi kan gwamnatin Buharin watakila sai bayan kwana ɗari kan mulki da mai yiwuwa zuwa lokacin Buharin ya naɗa ministoci. Hakanan wasu ko ba su san ta inda Buharin zai bullo musu ba. nasiru da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. madala a gaida nasir adam kaya daga birnin abuja najeriya jama'a idan ana biye mun baku labarin cewa wasu sojoji ko ce wasu 'yan bindiga kai a yankin naja sun kashe sojojin najeriya biyar da ɗan sandan kwartar da tarzoma guda daya a yammacin juma'a to rundunar ta yi magana a kai ga sabon daraktan yada labarai na ma'aikatar tsaron najeriya kanar rabi abubakar kanal menene faru maganar wannan hari da aka kai ba shi ka an kai wannan hari amma muna son mutane sani cewa harin da aka yi bai da wata ma'amala da ko siyasa ko makamancin wannan abu ne wanda 'yan ta'addi ne muna tsammanin cewa wanda suke ainihin sha'anin oil bunkering ne suke wannan al'amura. Wato masu eh, fasakauran danyen mai. Masu yankin ba shakka haka. Hmm. Domin abin da yasa muna kokarin cewa dukkan wani ko wasu wanda za su dakula sha'ani na cigaban ƙasar nan hmm. ko kuma ah, ah, maganan mai da sauransu to ba za mu yi da wannan ba abin da yawa kana ranar Juma da dare hmm. wasu ne kawai sun tashi sun ah, kai mara hari a nan membe membe eh. amma shi da ubangiji ba su yi wani abin da suke son su yi ba abin da cewa ko sun kashe mutane su kuma kamancin wannan alafulla halin an kai wannan hari sannan kuma mutanenmu suna ainihin bin waɗannan waɗanda suka yi wannan hari domin a kama su kuma sannan a hukunta su ne da doka ta da iko. Ka san yankin na Delta ɗin nan an daɗe akwai waɗannan 'yan 'yan bindiga suna ta tada kayar baya a nan wajen kamar wani irin cikakken tanadi kuke da shi na dindindin game da wannan yanki eh kamar da ka sani sojojin najeriya kowane lokaci suna nan wurin domin tabbatar cewa an kare dukiyoyin mutane kuma sannan an ba da musamman tsaro hmm. a ko'ina hmm. ko muke yi muna bin doka akwai abin da muke cewa rule of engagement duk abin da muke yi sun kuma abin da muke tsara yi mun yi shi ne akan doka don mu tabbatar cewa waɗanda suka yi wannan laifi su ne kawai abin shafa a kama su a hukunta su kamar yadda doka ta ba da sa'anda. to madalla kanal rabi abubakar kenan shine sabon darakta na bayanan ma'aikatar harkokin tsaron najeriya mun gode sosai kanal na gode gore Ana sauran waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu karfe 11 ne na rana da mintuna 15. Ganin irin kalubalen kudaden kashewa da ake tafama da shi yanzu haka a Najeriya, yasa ake ta yin tambayoyi akan yaya hakan zai shafi harkokin ilimi. Ga tsohon shugaban jami'ar kimiyya ta fasaha ta jihar Kano, Najeriya, kuma babban malamin kimiyya na Amurka, Farfesa Yusuf Alhassan. Farfesa ta yaya matsalar rashin kudade a Najeriya zai shafi harkokin ilimi ne? bismillahir rahim ka faɗi wato babbar matsala da take shafar rayuwar duk wani ɗan najeriya a yau misali ma balantana da kai maganar ɓangaren ilimi hmm. to a gaskiya ni malam bahaushe na gwamna masu gida rana in ba su ba magana saboda haka a halin yanzu ina ganin wato najeriya ta shiga wani matsayi na lahaula wata saboda dama wato harkokin iliminta gaskiya sun kurkuce sun lalace a su kurkuce suke makarantunmu daga elementary zuwa secondary da kuma zuwa kwalejoji da kuma universitoci wato in ka duba gine-gine ma tukuna gaskiya wato abin abin tausayi balantana a zancen wato kayan aiki irin su na'urori da makamancin waɗannan wanda yanzu ma watakila in kai magana irin su colleges na education ne da irin su polytechnics ne hmm. wato da sauran irin waɗannan makarantu wanda suke da harkokin sana'a ko suke koyar da ilimin sana'a za ka ga yanzu yaran daidai kawai su je su zauna su yi karatu amma zancen wato practical wato kusan ma babu ba don komai ba saboda babu kayan aikin babu kuma kuɗin da za a saya a amfani da su har yaran a ce sun je sun sami wannan ilimi na bangaren kamar wato ilimin sana'a. Ah, to farfesa har yanzu ah, misali yara waɗanda aka tura su kasashen waje gwamnatoci suka aika su ah, su waɗanne irin kalubale za su iya fuskanta saboda wannan ƙarancin kuɗi a gaskiya wato babban ƙalubale ne misali kamar yadda na fahimta a jihar mu kano mai girma gwamnan jihar kano dr umar abdullahi ganduje ya yi magana a cikin wannan sati da ya ce kamar sau biyu yana nuna wato matsalar da ɗaliban jihar kano suke ciki saboda rashin wato biyan kudadensu na cin abinci da harkokin yau da kullum da suke idan kamar yadda na fahimta hmm. ban yi kuskure ba na ji an ce yanzu wato ana bin jihar kano misalin biliyan uku biliyan uku naira biliyan uku wannan kuɗi ne na ba shekarar da ta wuce ba ma a maganar tukun shekara ta yanzu da ake ciki kuma ba ma a zancen tukuna ɗaliban da suke karatu a gida najeriya hmm. to kaga wannan ba ƙaramin wato tashin hankali ba ne a ce ka tura mutum ƙasashen waje ba uwa ba uba ba dangin iya ba na baba kuma babu kuɗin kashewa ba kuɗin cin abinci da dai sauransu to kaga wannan gaskiya wato ɗalibanmu sun shiga wani hali na kaka na kai farfesa ina mafita to akwai gaskiya abubuwan da ya kamata a yi wanda nake ganin cewa ya kamata a ba ma ita gwamnatin jihar kano ba ina ganin wannan wani abu ne wanda gwamnatin kasa hmm. ya kamata watakila ta tallafi ga sauran gwamnatin jihohi don wato a taimaka a yi wannan abu a amin dalibai da suke karatu a kasashen waje ya zama na an yi ƙoƙari an biya kuɗin makarantunsu waɗannan dai da suke karatu ya zama a kokari a tabbatar sun sun gama kuma saura gaba nan gaba sai a yi tunanin in har za a kuma irin wannan wato a yi hattara. farfesa yusuf alhassan kenan na jami'ar missouri a nan amurka mun gode sosai farfesa to masha allah na gode yanzu kuma ga Grace da Shirin Bishara. Jama'a salamu alaikum barkamu da Lahadi Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara. Bayan shekara guda da rasuwar fitaccen mawaƙin nan Pastor John Ibro, dangi da abokan bishara da kuma iyalansa suka shirya wani taron waƙoƙi. A cikin hirarsu da wakilin Nasiru Adamu Elhikaya, Mr. Ezekiel Ayuba Kuje ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan taro ya bayyana dangantakarsa da marigayin. Ni asali ni journalist ne amma dangantaka na da shi pastor ibro mai rasuwa ina zama zama ne kamar ɗan ne a gunsa domin bayan auren da ya yi kamar tsakanin shekara ɗaya na je gidansa na zauna ina zaune gidansa kusan shekara biyu na kan yi komai a gidan ya ɗauke ni yaronsa ne na nan kuma na zama zaman ɗalibi ne a gansa domin pastor ibro da ya zo nan abuja ya buɗe makaranta ta musician na musika makaranta ne wanda ake koyar ma mutane inda suke buga irin su keyboard da su gita da su menene to muna nan muna kaman guda shida ne wanda ya fara ɗaukan mu muka zama farkon yaransa wanda muka koya instrument to wannan a cikin yaran gaba ɗaya ni na zo na gama wannan makarantar don yawanci ba su samu kuɗi makarantar ba wayansu kuma ba su samu jimrawa to ni na jimre har na gama wannan makaranta na music tare da shi suna makarantar da ya kafa shi ne prophetic praise music ministry ina magana na kusan shekara 1990 kenan wannan abun ya faru lamarin nan da ya zai same shi abun ya safe ni sosai domin kafin ma ya mutu muna kwana uku kafin mutuwarsa ya kira ni a waya yakan zo gida na ya zauna na ce mai bana nan gida pastor ibro ya zo gida na ya zauna da matana suka yi tadis na awa guda uku to nan da ya bar ziyaran na sai ya koma gida ya ce min to shi baya ya gaji bari zai koma gida na ce to kai hankuri zan ziyarce ka kwana na biyu da na koma muka yi gaisuwa gidansa kwana na hudu ina shigowa ofis na gan postin da cewa da dare fa Allah ya mai rasuwa ya aka yi barawo ne ya harbe shi to wannan taron da muka shirya na zama cikin jigajigen masu shirya wannan taron domin muna cikin kwamiti ni kuma generally ni printer ne publisher ne ina rubuce-rubuce da sauransu ya zama dole ne in yi iyakacin kokarin na inganta cewa wannan abun ya shigo yan jaridu da abokai da kowa sun sani shi yasa muka shirya wannan taro ba don bakin ciki ba domin mu ɗaukaka wa Allah saboda da aikin wanda Allah ya ɗaura mai a kai kuma ya yi aikinsa tsakani da Allah ya ci ma gurbin da Allah ya bashi kuma ya bar gurbi ne mai kyau domin mu da muke nan saura da rai mu yi aikin da Allah ma zai samu ɗaukaka cikin rayuwar mu. wato ya nuna wannan aiki da shi marigayi ku za ku ci gaba da yi kenan ko da baya rai eh to aikin muzika ai kowane dan adam yana jin daɗin music ko ma baka iya kiɗa ba in ana kiɗa kana ɗan kaɗa kai eh, yana rawa yana kaɗa kai to ka gan wannan abun ne allah ya riga ya bashi baiwa na wannan abun mu kuma yau ɗin mun kafa foundation wanda ake kira john ibro memorial foundation john ibro memorial foundation nan ita ce gurbi wanda za a rike da wannan halin nasin da yake da shi na kamar asali ni dan nasara ne amma shi john ibro mutumin zuru ne ana maganin kb state kenan amma allah ya haɗa mu dole ne mu yi abun da zai ajiye gurbi wanda allah ya riga ya bashi a duniya domin ya taimaka ma jama'a wannan john ibro memorial foundation ne foundation ne wanda za a yi shi domin a taimaka ma gajiyayyu a taimaka ma yara wanda ba su da iyaye kamar yaran nasa yawan marayu kenan da sauransu dai abubuwa hakanan dai wanda kuma suna so su samu kwayaswa irin ta mizika da sauransu za a nan ana taimaka musu domin su samu irin wannan tarbiyya to wannan foundation din yau ne aka sa harsashi na kafa shi in allah ya yarda allah ya ba da taimako wannan abun zai samu ci gaba john ivro kamar inda aka san sunansa shi reverend ne na bisharan aikin ecclesian krista shi kuma doctor ne domin ya karantu sosai cikin littattafai sa'anan kuma yana nan yana music addu'a kullum gare shi ba abin da za a yi ba za a yi addu'a ba kuma yakan karfafa mu da cewa duk abin da muke so mu yi mu yi shi tsakaninmu da allah kar mu ji tsoron kowa mu yi abin da zai taimaka ma kowa abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji ta bakin iyalin marigayi pastor john ibro yanzu a madadin Mr. Ezekiel Ayuba Kuje da kuma wakilinmu Nasiru Adamu Ilikaya da ya yi mana hira da shi sai kuma Adeyemi Adelaja da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Allah Uba da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. madalla a gaida grace da shirin bishara jama'a duk lokacin da ake so za a iya zuwa mu na www.voahouse.com ko kuma www.sashenhouse.com domin jin waɗannan shikakkun shirye-shirye da labarai da su yanzu kuma sai takaitattun labaran duniya a afghanistan ƙungiyar taliban ta ɗauki alhakin wani mummunar harin ƙunar bakin wake da mota kwana ɗaya bayan wasu jerin fashe-fashe da takaddamar waɗanda suka halaka fiye da mutane hamsin ciki da kewayen birnin kabul a cikin wata sanarwa da ta aiki wa muryar amurka kungiyar ta taliban ta ce ita ke da alhakin wata fashewa da ta auku jiya asabar a gundumar da ake kira kanaba da alardin kundu da ke arewacin kasar jaman kasar a bayani da suka, yi yau lahadi sun ce yawan waɗanda suka mutu sakamakon harin ya haura zuwa ashirin da tara galibin waɗanda suka mutu yan rundunar mayakan sa kai ne da suke samun goyon bayan gwamnati Firaministan Iraki Haidar Al-Abadi ya ba da shawara kawar da mukaman mataimakan shugaban ƙasa da na na'iban firaminista a zaman wani jerin matakan sauye-sauye da zimmar rage cin hanci da rashawa da kuma inganta harkokin gwamnati. A yau Lahadi ne Mr. Abadi ya ba da waɗannan shawarwari bayan 'yan ƙasarsa kwashe makonni suna zanga-zanga kan zargin almubazzaranci da kasa samar da kayan more rayuwa kamar wutar lantarki. shirin ya bukaci a kawar da gurabin mataimakan shugaban ƙasa guda uku wadda zai hada da mutumin da ya gada nuri almaliki hakan na shirin wato hakanan kuma shirin zai kawo ƙarshen wasu mukamai domin 'yan jam'iyya da kuma mabiya wata aƙida yau ladi cikar shekara guda da wani ɗan sanda farar fata ya harbe ya kashe wani matashi bakar fata wadda baya dauke da makami mai suna michael brown a ferguson cikin jihar missouri al'amari da ya janyo tattaunawa a duk faɗin amurka kan yadda 'yan sanda suke amfani da ƙarfi musamman kan tsiraru to ma da tattalin labaran duniya kenan jima abinda muke da shi baki ɗaya kenan a yau sai kuma da sanyin asuba idan Allah ya suwa kai mu za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin sahaba imam aliyu da ya kawo mana cikakkun labaran duniya da kuma yemi obajimi wanda ya haɗa sauti ya bada umarni injini mako ne ni bella galadanci daga nan sashen Hausa. Na murya Amurka a birnin Washington DC nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum, sai an jima. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.